alhamdulillah to shikenan ga munan zamu zo ya kashe wayar ya dubi kaltume cikin tashin hankali lokaci guda idanuwansa suka canza zuwa ja jiki na rawa ta matso tun kafin ta ji abin da zai faɗa hawayen da suke makale a idan da suka zubo girgiza kai kawai yayi kafin ya ce za je asibiti Ramiyu ne min waya yake sanar da ni sun tafi asibiti da Samiya ban san abin da yake faruwa ba amma idan muka je za yi waya Salatu Kaltume ta fara cikin kuka ta ce dan Allah ka sanar da ni gaskiya wallahi jikina yana bani ba wani abu jikina yana bani wani abu ko kuma mu tafi tare ki hakuri ba zan je da ke ba ki zauna za mu je mu ji abin da yake faruwa bara samu zakari a waje ya fita da sauri a tare da ɗan sandan da yake kula da bangaren sa suka fito cikin sauri PA ɗinsa da SS ɗinsa suka taso suka mara masa baya a waje suka iske su zakari tare da bawa sun yi shiru yana ganin mai yadi zakari ya miƙe a zabure cikin sauri ya karaso yana tambayar sa. dafa shi mai yadi ya yi cikin ƙarfin hali ya ce an same su amma Ramiu ya ce suna asibiti so mu je mu ga halin da ake ciki lokacin da suka isa asibitin Ramiu kadai suka iske zaune gaba gabaki da jikinsa ya rikice dole sai da aka yi masa allurar bacci kuma aka sa masa ruwa don jininsa ya hau zama suka yi suna jiran likita ya fito tunda suka zauna zakari bai yi magana ba shiru kawai yayi yana bin kowa da kallo tunda ya ga Ramiu yana kuka kuma ya ki kallonsa ya san akwai matsala bayan da likita ya fito ya karaso da sauri wajen su a tare suka nufi ofis ɗinsa zama ya tare da ajiye fayil ɗin da ya shigo da shi ya ce mai girma gwamna barka da zuwa ai tun da na gara miyu na san cewar kes ɗin naku ne jinjina kai mai yadi yayi kafin ya ce a wani hali suke ciki shi rayyan damuwa ce ta yi masa yawa har jininsa ya ɗan hau so mun yi masa allura ya samu bacci ita kuma samiya dama tun kafin a kawo ta ta jima da rasuwa A Zakari ya miƙe, ya sa hannunsa biyu ya dafa ƙirjinsa. Saurin tashi mai yadi ya yi ya kamo shi suka zauna. Tunda Zakari ya fiddo ido waje, bai sake cewa komai ba, haka ya ci gaba da bin likita da kallo. Girgiza kai likitan ya yi kafin ya ci gaba da faɗin. A gaskiya kes ɗin ba iya na kisa ba ne kaɗai. An samu mutane uku sun yi rafin nata, kuma kafin a yi mata fyaɗen sai da aka bata ƙwaya mai karfafa sha'awa. Bayan nan aka bata overdose na ƙwaya mai kashe duk wasu gaɓoɓi na mutum ta yadda babu abin da zai iya amfanuwa a jikinsa sai idanuwa bayan nan an yi mata allura mai ɗauke da poison wanda shine ya yi sanadiyar mutuwarta in fact duk waɗanda suka aikata haka gaskiya da are indicated inspector an jima kaɗan za a kawo result ɗin sai mu miƙa maka ita dai gawar mun gama ɗaukar duk wasu bayananta akwai hoton zanen hannuwa da aka samu shi ma duk yana cikin fayil ɗin so yanzu ma za ku iya tafiya da ita sai a lokacin Ramiu ya dago ya kai dubansa wajen Zakari da sauri ya miƙe ya nufi wajensa ganin halin da yake ciki Mai yadi ne ya kamo shi suka yayyafa mishi ruwa A ajiyar zuciya ya sake mai karfi kafin ya saki wani irin kuka nan take ya sake sumewa miƙewa mai yadi ya ce likita ina ganin za mu bar Zakari a nan domin idan aka tafi da shi gida Ba na jin zai iya kai gobe dole yana buƙatar kulawarku na ga alama mai girma gwamna Ina ganin za a yi masa allura wacce za ta taimaka masa zuwa safiya. Jiniyar ambulance da ta cika unguwa ce ta sa jama'ar da suke gidan mai yadi suka fito babu shiri. Kaltume da Zafira wacce ta kasa hakuri har sai da Ahmad ya kawo wata ganin Ramiu ya ki daga wayarta sai riga kowa karasuwa gaban motar. Sai da 'yan sanda suka tare bakin motar kafin suka dakata. Fitowar su Ramiu ya kara daga masa hankali domin gabaki ɗayansu kuka suke hada mai yadi. jiki na rawa kaltume da karasa su. cikin kuka ta ce don allah kar ku ce min sun mutu Ka mota mai yadi yayi ya rungume ta tare da sakin wani kuka yan sanda da ma'aikatan asibiti ne suka fito da gawar samiya zafira tana ganin tana gani ta zube a wajen tana wani irin kuka kaltume kuma sumewa ta yi saboda tashin hankali cikin sauri mai yadi yayi ciki da ita ramiu da ahmad suka tallafo zafira zuwa ciki bawa ne da sauran ma'aikata suka ɗauki gawar zuwa ciki Gabaki ɗaya sai gidan ya yi shiru kowa jikinsa ya yi sanyi, kowa da tunanin da yake yi. Goggo ce ta matso kusa da Ladiyo ta ce, "Wai me yake faruwa ne a gidan nan?" "Ina zan sani, Goggo, bayan tare muka fito." "Ai na san kin fi ni sanin abin da yake faruwa a gidan ne." "Haka ne, amma wannan karan gaskiya ban san abin da yake faruwa ba. Sai dai mu zuba ido da kunnuwa mu ji abin da ya faru." Baiwar Allah Samiya, ko jiya da safe sai da muka gaisa ta fito za ta wajen aiki. ita ce ta bani wannan dubu ɗayar da nake faɗa miki wallahi gwanin sha'awa suna tsaye tare da yarima ashe ganin ƙarshe na yi mata Allah ka ji kanta da rahama amin ladiyo Allah na tuba mutuwar matasa take ɗauka ban taɓa tunanin zan kawo har haka a raye ba ga hasina da ta samu wani da ta samu mummunar haɗari duk mutuwar ba ta ɗauke ta ba har gashi ta warke sai lafiyayyar amaryar gobe ta ɗauka ya Allah ka ji kanta gaskiya na tausaya masa zakari na san dole ya shiga damuwa yar ɗiyarsa da ta rage masa wacce yake kallo yana jin daɗi gashi Allah ya ɗauke ta tun bacewar matarsa har yau bai koma daidai ba ga wannan mutuwa ta lokaci guda ai dole ya damu goggo ni ban ma ganshi ba ko dai yana asibiti ko ya suma dole ya suma ladiyo hajiya ma ta suma bare shi Allah dai ya takaita abin amin ya Allah mu je ciki mu taimaka musu Allah sarki wannan kenan iya abu ce ta yi mata wanka kasancewar Ramiru ya keɓe da ita ya sanar mata dalilin mutuwarta ya sa sai da ta yi mata wankan janaba sai dai babu wanda ya san abin da ya faru bayan iya abu hatta da sukaltume ba a sanar musu ba bayan an shirya ta aka fesa mata turare aka naɗe ta da sabon zani kafin gobe a kawo likafani karatun Kur'ani aka sa kowa ya shiru cikin mutuwar jiki lokacin da kaltume ta farfado kuka ta sa tana tambayar samiya da kira aka samu ta nutso Gabaki ɗaya sun yi shiru kowa yana kukan zuci. Zafira ce ta yi karfin halin tambayar Rayyan. Kallanta mai yadi ya yi kafin ya ce, yana asibiti an yi masa allura don jininsa ya hau. Zakari ma yana. Shigowar Zakari ce ta katse mishi magana. Saurin tashi yayi yana bin shi da kallo. Da kyar ya karaso cikin falon, sai ya tako biyu yayi. Juwa ya fara ɗaukar sa. Saurin zama yayi a saman kujera yana haƙi kamar mai cutar asma. Sallama wanda suke tare sallamar wanda suke tare yayi kafin ya karasa ciki bayan sun gaisa ya ce wato yalla bai likita ne ya ce a kawo shi domin an yi masa allura da ya fara bacci sai ya farka a zabare a lokacin da ya fahimci an tafi da gawar sai ya rikice mana Lallai sai an kawo shi ba zai zauna a binne ɗayarsa ba to ganin yanda ya rikice ga allurar ta ki tasiri a jikinsa ya sa likita ya ce a kawo shi watakila hankalinsa ya fi kwanciya a gidan na kai mai yadi ya ce ba damuwa mun gode dama na san matukar ya farka ba zai iya hakura ba komai za mu kula da shi a nan. sallama ya musu ya tafi takowa mai yadi ya yi zuwa kujerar zakari zama ya jawo shi sai kawai zakari ya fashe da wani irin kuka wanda tun ɗazu yake son ya yi irin shi gabaki ɗaya sai da mutanen falon suka tausaya masa haka sai da idan kowa ya kawo ruwa kaltume ce ta kalli ramiyu kafin ta ce ramiyu haɗari sakai ne girgiza kai yana hawaye to kashe ta aka yi kome jinjina kai yana sakin kuka ahmad ne ya dafa shi yana faɗin ramiyu ka yi hakuri mamaci baya son kuka ka daure ka sanar da su halin da ake ciki tunda dai kowa ya san tare da tare suke da tare suke da rayyan dago kai yayi ya share hawayen idansa kafin ya fara faɗa musu iya abin da ya sani a hankali zakari ya zame kasa gabaki ki ɗaya sai ga falon yana juya masa tashin hankalin da suka shiga ya fi na lokacin da aka kawo gawarta haka suka yi ta kuka a rasa mai rarrashin wani kashe gari da misalin karfe 8 na safe aka binne Samiya ka baki ɗaya zakari ya koma tamkar wanda aka cire malaka a jiki idanuwarsa har sun koma ciki fuskarsa ta kumbura saboda kuka sai dai zuwa yanzu hawaye sun yi tawaye a idanuwansa kukan ya koma na zuci haka suka dawo aka ci gaba da karɓar gaisuwa jama'ar da take kofar gida da cikin harabar gidan ba ta faduwa sosai aka yi taro don mutane da yawa sun ɗauka samiya ɗiyar mai yadi ce sai wajen karfe goma ramiyu ya ɗauko rayyan shi ma saboda likita ya kira yana faɗa masa rikicin da yake yi akan dole a kawo shi ya yi rakiyar samiya lokacin da suka iso kofar gidan kasa fitowa yi sai da Ramiyu ya riko shi baki ɗaya fuskar sa ta kumbura idanuwansa ko buɗuwar kirki ba yi saboda tsafar kuka Alfa da Smart da suka sha manyan kaya ne suka taso suka karbi rayuwar suka nufi wajen zama duk wanda ya kalli fuskar su sai ya ɗauka damuwar gaskiya ce kwance a fuskar shiru yayi yana bin kowa da kallo Sun ya kasa kallon su Smart asali ma ji yake kamar ya tashi ya bar wajen saboda tsabar haushin su da yake ji a cikin gida ma taron mata ne hatta da amma mai yadi ya bada umarnin a barta ta zo ta zauna saboda baya son mutane su zargi wani abu sai dai ya sa a lura da ita zaune take a gefe sanye da hijabi ta langwabar da kai tamkar wani mai jimamin mutuwa cikin zuciyarta farin ciki ne fal babu abin da take sai shi sai shi masu alfa albarka ko yanzu burinta ya cika domin ta samu abin da take so tsoro ɗaya take ji akan kisan da suka yi mata san ba su yi da ita akan su kashe ta ba babban burinta shine Rayyan ya yi mata ciki kafin aure sai gashi abun ya zo a haka tana son ta yi magana da su amma babu wata hanyar da za ta iya magana saboda kowa ya bata da ita kuma an hana kowa ya shiga wajenta hata da abinci tura mata ake yi ajiyar zuciya ta sauke jin an dafa ta juyowa ta yi domin ganin waye suka yi ido hudu da ummati tsaki ta ja ta ce kina farin ciki burinki ya cika ko to ai kin kashe maciji baki sada kansa ba domin kin yi a banza tunda har gobe ina shan inuwar gidan gwamnati kuma ina mai tabbatar miki kafin wani lokaci dole na bar gidan nan ko a yanzu burina ya gama cika domin kin rasa mai yadi mulki da takamar da kike tunkaho da su sun barke wajen da kike zaune ina masa aikin gidan nan ma yafi naki matsayi da kima kuma ko ba da dole a yanke miki hukunci na san kina cike da farin ciki akan an samu wani ya aikata abin da kike so rayyan yayi to ki daina murna domin akwai hukuma kuma za ta yi ta matukar aka samu kina da hannu a wannan abun. wallahi ba za su barki ba sakariya wacce bata san meye lissafin rayuwa ba tana gama faɗar haka ta tashi ta bar mata wajen sororo an batai tana binta da kallo cike da bakin cikin kalamanta halisa ba za ki je gaisuwar ba mami ta tambaye ta goge hawayen idanuwan da ta yi kafin ta ce mami ina son na je sai dai ban san ta inda zan fara ba babu wanda ya sani babu wanda na sani sai ramiyo duk da haka ya kamata ki je shi zai ji daɗi abin da za a yi kawai ki tashi mu je tare sai mu biya mu dauki Asiya mu tafi gabaki ɗaya hakan zai fi kallanta ta yi ta ce mami yau ne fa za ku je wuro kuma na san a yau za a mayar da auren sai kuma abba ya zo bikin nan kar ki damu har za mu dawo kafin lokacin mun yi waya da shi ya ce ya mayar da musaddam asibiti ganin likita na san ba zai shigo da wuri ba kin ga sai mu yi sauri tunda ba zama za mu yi ba Allah sarki rayuwa mami Allah sarki rayuwa Mima ke ce kika koma haka Zubai da kawar Mima da ta kawo mata ziyara ta faɗa Ramishi Mima tai kafin ta ce zubi kenan a yanzu na yi kyan gani domin tun bayar mutuwar umma na ban sake lafiya ba tunani da damuwa sun yi mini yawa ganin idan na zauna a haka mutuwa za ta iya raskata ba tare da na nemi yafiyar Allah ba yasa na miƙe na sa dauriya a raina na mayar da gidan nan tamkar muhallina shine fa to na samu na mayar da jikina gaskiya na tausaya miki Allah ya jikan umma ke kuma Allah ya karbi tobarki ai gaskiya duk lokacin da na samu labarin abin da ya faru da ke na ji tsoron rayuwa babu yanda ban yi da somi ba akan ta da makamanta ta nuna mini yanzu duniyar take mata daɗi duk cikin 'yan click mu. ina ji ne ɗaya ce na koma hanyar gaskiya shi yasa ma na ce zan zo na kawo miki ziyara girgiza kai ta yi kafin ta ɗauki kwallon da ta zubo mata ta ce ainihin yanzu ba na roƙon mutum ya dawo hanyar gaskiya duniya ta ishe shi riga da wando kuma duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa babban farin ciki na shine abba na ya yafe min ko jiya sai da ya kawo mini ziyara shi da musaddam kuma na ji daɗi da ya faɗa min za a mayar da aurensu da mahaifiyar Halisa sannan ya yi min alkawarin za su riƙa kawo mini ziyara kin ga ko haka na ji daɗi domin dangina ba su watsar da ni ba babu abin da yake damuwa a rayuwar nan sai abu ɗaya kuma ina neman hanyar da zan rama ko zan ji daɗi a raina ke kuma me wannan kike kika rike a ranki har haka smart da alfa waɗannan mutane biyu sun kasa barin zuciyata tunda nake yawon shakatawa ta ban taɓa ba ma wani namiji dama kamar yadda na basu ba saboda tsabar abota saurayinka ba zai yi harka da kai ɗaya ba su uku ne a click ɗinsu amma Rayyan bai taɓa tunanin kusanta ta ba kuma fa yaron gwamna ne na taɓa kwana biyu a gidansu ban san inda zan ban san inda kaina yake ba kasantuwar su famasi suka karanta suna ta'ammali da duk wasu ƙwayoyi da kika sani na bugarwa lokacin da na ce wajen su saboda mugunta sai suka bani wacce tafi karfi na ba dan Allah ya tsare ba da ban san a yadda zan tashi ba wai sai bayan na farka suke mini dariya suna fadar na sha tafi karfi na bayan kuma su ne suka bani ita ba wannan ne abin haushi ba a lokacin da na yi mafaka a gidansu ɗaya daga cikinsu ne ya kira mini 'yan sanda a gabansu aka tafi da ni wannan abin da suka mini yana matukar damuna gyara zama zubi yi ta ce rayan da kike magana dan gidan gwamna shine ai na faɗa miki wacce zai aura ta mutu jiya ni ma a wajen mom ɗina nake ji dan sun je gaisuwa kuma kashe ta aka yi a unguwa ma aka tsinci gawarta sai dai har yanzu babu wanda ya san dalilin mutuwarta sai dai fa mami ta ce an baza 'yan sanda tun daga farkon gidan gwamnati da zan fito dadi ya dawo shine yana faɗa ma mom ashe rafin ɗinta aka yi har maza uku ne suka jefar da ita ba a san dai maganar ta fita shi ma na san saboda yana da hannun damar gwamnati shi ya sa ya ji da sauri ta kalli zubi kafin ta ce rafin kuma maza uku sannan yarinyar ita ce rayyan zai aura don Allah zubi idan kin samu lokaci ki dawo ina son zan yi wani lissafi ne wani irin lissafi kike ke da ba a aji kike ba Mima. na fa san da shiga sharo ba shanu na ga ba matar Alfa ko Smart zai aura na ce ba kin ce baki da matsala da rayyan to me naki na damuwa akan mutuwar budurwarsa ai dan Allah na ce kuma ina so ki mini kokari daya idan zaki iya ina so ki zama kunnuwa na a waje ina son ya san halin da ake ciki dan Allah zubi ki taimaka mini ina son idan har tunani na ya tafi daidai ki taya ni aikata aikin alkhairi so daya a rayuwata Mikiwa zubi ta yi da ce shikenan duk da ban gama fahimtar inda maganar ki ta dosa ba zan yi kokarin yin kamar yadda kika ce ko dan nima na shiga sahun wasu nima na shiga sahun masu aikata aikin alkhairi amma baki sani matukar naga zan shiga matsala zan zame jikina na amince Allah ya bamu sa'a amin sai dare kafin Ramiu ya jawo Rayyan zuwa ɗakinsa wanka ya sa yayi domin ya samu ƙwarin jikinsa bayan ya shiga ya ɗauki makullin bangaren sa ya je ya ɗauko masa kaya gabansa ne ya faɗi lokacin da ya ci karo da jakar samiya a saman kujerar rayya wani jiri ya ji ya kwashe shi da sauri ya zauna hannu ya sa ya dafe kanshi ya kura ma jakar ido shiru kusan sakanni kafin ya ja jiki ya matsa zuwa gaban jakar yana dubawa ya ga wayar ta a ciki da sauri ya dauko tishu paper ya zaro wayar daga jakar ya nade ta yasa aljihu a hankali ya tashi ya kulle kofar ya koma bangaren sa jiki a mace inda ya dauki makulli ya aje kafin ya kwanta a saman gado hawa yana zubar masa ta gefen idansa a ran shi yake kansa tambaya me hakan yake nufi kenan a yanda Rayyan ya faɗa rabon shi da Samiya tunda ya tunda ta je aiki rashin dawowar ta gida ta je wajen kawarta bai san gidan ba amma ta sanar da shi a waya to a wace wayar ta faɗa masa ta gama ya je ya ɗauke ta ta ya aka ya san cewa a inda suke tsaye nan ne hanyar gidan su Maryam bayan ya ce Samiya ta faɗa masa a bayan asibiti gidan yake tabbas kafin ya san halin da Samiya take idanuwansa sun nuna ya ci kuka yanayinsa ya tabbatar da yana cikin firgici tuntuni mirginawa yayi kafin ya ce maza uku ne suka yi rafin din samiya a zafire tashi zaune kenan alfasmat da kuma ra saurin girgiza kai ya yayi hawa yana sake wanke masa fuska jin motsin fitowar rayyan yasa yayi saurin goge idanuwan shi waye ya ce har ka fito kenan ko na je na dauko maka kayan da zaka canza tunda waɗannan sun yi kora zama rayyan yayi kafin ya jinjina kai cikin sanyi miƙewa da miyo ya ɗauki makullin ɗakin rayyan ya nufi kofa a zabirar rayyan ya miƙe cikin firgici da sarkewar murya ya ce hama ka bar shi kawai zan mayar da waɗannan me yasa to cikin in'ina ya ce dama ina zan kwanta sai na canza ranta ido Ramiyu ya yi hawaye suka fara zubo masa sai dai da yake ya juya masa baya bai iya fahimtar halin da yake ciki ba goge ido yayi bai juyo ba ya kama kofar yana faɗin ka bar shi bara na ɗauko maka taya za ka mayar da kaya masu datti cikin sauri Rayyan ya shiga gabansa cikin kuka ya ce don Allah hamma ka bar shi wallahi zan canja idan na je kuma ma gajin ka zan sa sai na je na canza shikenan ba zan sa waɗannan ba tunda ka so ka ji? ya karashe maganar tare da langubar da kai hawaye na zubo masa kasa magana da miyoyi yayi kawai ya jawo ya jawo shi ya rungume tare da sakin wani irin kuka sun jima a haka kafin ya ja shi zuwa ciki bayan ya sa jallabiya ya haɗa masa ti mai kauri tsare shi yayi sai da ya shanye kafin shi ma ya sha sai dai har lokacin hawaye sun kasa yankewa daga idanuwan Ramiyu kukan da yake a yanzu ya fi na lokacin mutuwar Samiha kallon shi kawai Rayyan yake babu abin da yake tunani illa sabon da yake illa tsakanin Ramiyu da Samiha ne yasa shi yake ta kuka jiki a sanye Rayyan ya miƙe kallon Ramiyu ya ce amma zan je na kwanta na ga dare yayi dago kai yayi kafin ya ce ka tabbata ka tabbata bacci zaka yi ba tunani ba sauran daga kai yayi shikenan ka rufe ka rufe mini kofar kayansa ya ɗauka ya fita da sauri yana waiwaye Ramiyu yana fita Ramiyu ya dafa kai yana faɗin wai wai Rayyan me yasa ka zaɓi irin wannan rayuwar wannan shine illar abotarka da su Smart da nake tunani nake tunano maka nayi imani da Allah wannan shirin su ne ba naka ba me yasa Rayyan ya kare shi maganar da yana sakin kuka wayarsa ce ta yi kara da sauri ya kashe kafin ya sake kira bugu biyu Halisa ta ɗauka haɗi da sallama Allah ya sa